Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Thank you. To jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar. Haka da fatan tashi lafiya. Lafiya lau barka da warhaka. Masha Allah yau muna jin waƙoƙin marigayya hmm. Manalimosh Dibo. Mun hmm. fara da wani waka ta mai suna Gondere. Eh Malani ne kace Mana Limosh. To kan Dibo. Mala Ah, baka ji sosai ba na ce mana na oh mana mana limo mana limo kamar ka ce manal eh sai ka kara imo sha gaba mana limo dibo ba dibo eh da wani waka mai suna Gondare. Gondare. Mm. Eh, amma ita tana raye ko kuwa? Ta rasu. Allah. Ai ta jima da rasuwa tun shekarar 2009 ko 2010 ne ta rasu. To Allah ya ji kanta. Mm, amin. Ayya. To a ga bangai suwar sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga Hajiya Hassana Usman Governor Road a Kaduna birnin gwamna. Mm. da fatan nan lafiya sai gaisuwar jamilu abdu guyaba na gidan rediyon brc fm da ke garin kirfi da kawo muktar azare mm. sai Mustapha haji sufi a baucin yakubu sai gaisuwar ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku shima a baucin yakubu tare da abubakar muhammad dajin wato jazi kenan mm. sai honorable jalo gani sarkin zango wato sa special duties na gwamna dan kwamba jihar gombe mm. sai gaisuwar alhaji musa ƙasa na babaldu mai nama gangare a garin babaldun jihar jigawan najeriya mm. muna mika ɗimbin gaisuwa da saƙon fata alheri zuwa ga dr zubairu madaki muna taya shi da duk 'yan kwamiti mm. muna rufe taron musabaka ta jihar bauchi wanda suke shirin yi yau asabar dana a garin kirfi mm. allah ubangiji ya sa a yi a gama lafiya sai ɗimbin gaisuwa zuwa ga sa'idu abbas ɗan sadau tare da alhaji muhammad sabo turakin ɗaya da alhaji abdulkadir sabo barwan giya da da mm. fatan kuna da lafiya muna mika dan gaisuwa zuwa ga alhaji aliyu mai adashi ungorumi a jos jihar plateau sai malam nasir yusuf jami'in yada labarai na majalisar karamar hukumar gwaram a jihar jigawa mm. tare da am ma cika mai kamfanin tona boholes mm. na ma cika a kaduna birnin gwamna tare da alhaji sani ahmad riman toro sai ɗan bangaisuwa zuwa ga dcp gimba mano bulwa. na hedkwatar hukumar gidajen kurkuku ta ƙasa reshen jihar yobe a damatar kenan da fatan kunanan lafiya mm. don ban gaisuwa zuwa ga honorable salisu zakari ningi tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga 'yan kungiyar masu sauraron filawar ya huce a jihar sokoto irin su shugaba ali plasco bakanikin mota more mm. sai Mataimakin sa alhaji idris mai gado da kabi sokoto ina fata hmm. yadda haka da ka rubuta sai sakatare muhammadu dan magaji kafinta lulu tare da maji alhaji ahmad sanda duka maji central market sokoto sai pro abubuwa matsi mai doya fara kasuwar dan kura sokoto da alkali alhaji salisu mai doya fara kasuwar daji a sakwata sai uban kungiya muhammadu gandi faya sabi sai garkuwan wannan kungiya wato hassan mm. muhammadu binanci a sakkwato da fatan kuna na lafiya sai gaisuwar likita alhaji abba rori kano tare da shatima'u takatuku mm. kai mm. wannan <laughs> suna wannan suna ya gara ni gaskiya ya gara ka kasa za ka tuni malam iron mu ya tona harshen shi <laughs> haka alhaji dan magaji kafin talulu eh. bodinga sai alhaji dan lami dan malikin tsafi ya ja zamfara karshe kuma sai gaisuwar alhaji mamman mai kaji maciya dan auta zaria zanzau jihar kaduna najeriya da fatan kuna nan lafiya haka to mm. amma laira zan fara ne da yake yan kaɗan yau na tsakuro mm. eh ka san a sa abaka ya fi a rataya kwarai da gaske yawa wato zan fara ne da sakon gaisuwar fatan alheri kaga har ka sa zan faɗi manan limon <laughs> <laughs> za ka fara da gaisuwar manan limon muna mata addu'a mm. Allah ya sa rai ya huta yau wato sakon gaisuwar fatan alheri ne zan mika ta ne zuwa ga Mustapha Muhammad Inuwa daga jihar Katsina ko ka tana shi Mustapha. Eh, da ya biyo suka biyo tawagar gwamna da ya kama na ziyara nan. A doktor kake ta da yayin kace eh. eh, doktor ai na san doktor shekaru aru aru da suka shige. To to doktor Mustapha Muhammad mm. Inuwa da kuma Muktar Abdulkadir wanda duka suka kawo mana da mm, kwamishinan Commissioner kuɗi na jihar Katsina. na jihar Katsina. Eh to da mm. fatan dai Allah ya sa sun koma gida lafiya kuma dai ya ce ba maganan yawa ai ba ba ba ai maraba maraba baki nace eh, an ba su eh. eh, takardar kariya eh takardar kariya daga a ci abinci a yi sante a ci abinci duk abin da aka faɗa a faɗa ba a cewa komai ba komai yawa mm. kawai ka sha kurumin ka mm, muna fatan alheri kuma muna godiya da ziyarar da aka kawo mm. to daga nan kuma sai in shiga majalisar a bari ya huce din na mu na facebook ah, akwai muhammad yahaya da kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga shekarau aƙida sai sunan shi kenan sai yazid yahaya barau sai kuma yahaya bature da tijjani Ɗahiru da kuma Ɗahiru ɗan koli hmm. sai ga sufata alhira abar ya huce zuwa ga aliyu muhammad inuwa da kuma aliyu muhammad alromo da tijjani singa sai ga sufata alhira na bari ya huce zuwa ga sani bin umar da suleiman fage da kuma gaisuwar fatan alherin zuwa ga sani salisu darma da ibrahim lawal gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga sanusi jibrin ya'u da kuma na rabi'u sai kuma awwala ali da gaisuwar fatan ah. alheri na abar ya huce zuwa daga khalid muhammad ahmad da kuma muzammil ahmad jigiriya ah. sai daga karshe rufe da gaisuwar fatan alheri zuwa ga abubakar alkali a jihar katsina da kuma ali ahmad alkali da kuma ibrahim alkamawa a kaduna a najeriya sai kuma gaisuwar fatan alheri ta ƙarshe zuwa ga wanda ake kira da sama'ila zato da fatan sun ji kuma suna nan lafiya kalau mm. haka yake to bari mu koma mu shake dan na ji waƙoƙin da ka zaɓo ba nakan sai mm. hankali a lajiro haka kai ma ka koma dan yi tobe kenan wannan wannan rawan nan ce da ake dan yi da sana eh ka sai haka suke rawar su dama rawar su dama yawanci da ah, ka faɗa amma kuma da ƙarfi da ƙarfin ya baka ga na dana mm. ba in ka ga yadda suke rawa za ka ce kai wani yin mutum an matan kai sakan talatin ma in baka saba ba da yadda na dan taba dana wani ai kaji na ji ka faɗa ta ta gaya kira ambulance eh oh, shi ne a gida yake ji ana cewa wannan ina ga ya sha za zaki iya bacci <laughs> sai haka yake akwai wani dan mm. gajeren labari ah, mai taken borin kunya mm. wai abin nan ne almajiri ne mm. a sai je bara mm. da ya je bara ma kuma sai je bara gidan karuwai to kawai sai ga malamin su ya fito daga ɗakin wata to malamin nan kuma to ya rasa me zai da ya ga almajirai sa jiki to malamin me zai eh a to ba wasu abin da ya kai malam <laughs> almajiri dai ya kai shi ya fito a ɗaki eh. kawai sai wani azanci ya zo masa ce ce kai alhamdulillah ce eh alhamdulillah da bora ta karɓi musulunci ah, ita malam kenan <laughs> wai wai boka ya buga kasa ta ce zai mutu gobe ce karya kasa <laughs> to da to tun da ga bani guntu bari dan baka wani dan guntu haga Mm. <laughs> shi wannan zai rage na dinga dariya kamar zan faɗa yi mm. wai eh, saniyar dan fulani dangi na mm. ba lafiya ya ce to Allah ka ba ta lafiya tana warkewa zan yi azumi kamar guda 29 zuwa 30 mm. saboda gode maka Allah mm. kawai sani ya ku bayan kwana biyu ta ji sauke ce a to bari in cika alƙawari mm. dan fulani kawai sai ya dauki azumi tiryan tiryan sai da ya 29 gobe zai yi na 30 sai jikin Sani ya yi tashi ranar 29 nan da ya washe gari kafin ya dau na 30 ta ce gagarin kuna ta wuce ta mace dan fulani shi a a a aradu a azumin bana <laughs> wato azumin bana in ya zo ba zai ba kenan ba zai ba eh, za a yi kakara a can mm. <laughs> na ce to an yi mai talatin ne fa aka ce wai ya yi ce an yi mai talatin ne sai ya yi guda ɗaya kawai ta yi ƙara guda ɗaya kai guda ɗaya kawai mm, mm, wato ya riga ya azumin sa <laughs> ya azumin sa kawai shortcut ke wanda shi ne shortcut ɗin ka akwai wani labari kuma wanda eh. a umaru sa'idu coach na ga ya buga cikin mm. shafa abu ya huce na whatsapp Mm. aka ce wannan wai maye ne ko rainin wayo taken labarin kenan aka ce wata rana ne masu patrol sun fita aiki da dare misalin karfe ɗaya na dare sai suka mm. iska wani dan maye mm. ya sha ya bugu yana tafiya da kyar mm-hmm. sai suka tare suka tambaye shi wai suka ce daga ina ya ce daga gida sai suka ce to ina za ka je haka sai ce zai je gidan rediyo ne sai suka ce a me za ka je ka yi a gidan rediyo yawa gidan rediyon bayan kuma duk su ma sun tashi an rufe oh to tunda ka san irin kasashen mu dama yawanci 12 dare 12 dare an riga an tashi balle karfe daya eh. shine budan bakin sa kawai shine sai ya ce musu ai dama ba ku sani ba ai ni ne mai yin shu shu shu shu din na gidan rediyo <laughs> ba ba rediyon take shu ba ba inji ba to shi shikenan aka dauka aiki ya dinga shu <laughs> eh wato wadancan sun riga sun gama zurutu sun tashi eh, wannan shushu da ake ji din na eh to shine yake wannan shushu ni da dan sanda yace to akai baka je da wuri ba inda suna kullewa zaka fara shudu <laughs> to zuwa yake shudun ce nan a can <laughs> tunda baka yi sama tunda baka yi sama ce kai ma yuwa under arrest kai latti eh, <laughs> haka ne ya eh. Allah ya ya na duka na suka tare ಶವನ ማስማተር ጋራ ከዲሞፍተር ጋራ ሸንጎደ መስመል ቤና ዋንዘነው ለካስ ብር ቤት ገዛው ድማም ድማም ገላ To, ya kamata mu dasa aya nan saboda lokaci ya fara mm. kawo jiki ba gaskiya gaskiya mala ida ta iya waka mm. wallahi ta iya kwarai da gaske kwaya tana ɗaya daga cikin zabiyoyin kasar Ethiopia eh. baki daya kafin rasuwarta Allah sarki mm, haka ne rayuwar kenan da rayuwa haka take kwarai da gaske kuwa masu sauraro sai in Allah ya nuna mana mako mai zuwa za je mu dauke da wani sabon shirin a madadin Usman Kabara Ahmad Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. ተሰላም መቸም ቀሪ ወገን ሰው አይታጣም ውጅግራ ነው ቀይና ወርቃቱ ጎጃም ያለ መሰል ከነበረ አይዘሩ ጎጃም ያለ አባይ ቁልቁለቱን እምባይ አባይ አቀበቱን ላብያ ጠመቀኝ መቅረት ስታንቀር አሸበል ገዳ